Wannan tsarin yin fabe na somawa ne da tattara sharar leda a wurare daban-daban na birnin Yamme wannan tattarar za a bita da rairaya a cibiyar da aka girka cikin shiyar Yamme ta biyar. Amadu Sumana mai magana da sunan ONG 3E ya ba da cikon bayani. Muna da wuraren samar da kayayyaki da suke nan bayan garin Yamai misali unguwar Kubiya Kalle Plateau muna da Espasa muna da wurare da dama inda muke samar da kayayyaki kayayyaki ba ku iya cika sakuna idan har roba ce ko kuma buhuwan da ake cika hatsi wasu lokuta suna shiga babu matsala takardu masu darma ya kamata a kauce masu kamar sigari da take da wata karamar takarda mai darma ko kuma abubuwan da ake kumsha ba nisa ga wannan cibiyar tattara sharar ledar akwai cibiyar daddatsa rassan itacen da ake ce ma fele a nan injina biyu aka girka ɗaya mai murje rassan itacen ita kuma gudar ita ce ke sarrafa datsatsun rassan su kuma da su ne ake amfani kamar man feta domin narke kayan sarrafawar kuma a yi a yi pavan na titi mai tsada kuma a yi pavan na titi mai tsada masa'uda usaini ita ce mai kula da sa ido a wannan cibiyar. Bayan an saka a injin mugza, da takarassun itacen ne muke garwayawa da 'yan ruwa, sannan a saka a injin da ke mai da wannan tattakar itacen a matsayin makamashi. Wannan rassan itacen da muke tattakewa shine ake kira danko. Sako guda na kilo talatin na danko shine ke yin rabin buhu na makamashi. Kenan sako biyu na kilo talatin shine ke ba da buhu guda na makamashi. biyo bayan an raraye sharar ledodin da nau'ukan guntayen itacen pelet ta kan moto mai taya uku ake ɗaukar su a kai su balbalin garaji municipal na yamme inda ake yin pave-pave na titi mai tsada.